ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah ta'ala da ya sare mana haduwa a babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na alhamis 15 ga watan juma'a da lu'ula. a shekara ta bakwai na lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne shida ga watan sha ɗaya a shekara ta biyar a lissafin miladiyya wannan shi ne darasinmu na uku da tamanin. karatun da muke a wannan littafi mai albarka littafin indatul ahkam na malam alhafiz bin ghani ibn abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala da ya tara waɗannan hadisai da bukhari da muslim suka haɗu akan ruwaito su a babin al-ahkam babin hukunce-hukunce na fikihu da abin da ya shafi kenan ibada da mu'amaloli muna kitabul boyo kuma darasin da ya gabata mun fara babu shuruɗi filbai iko da kafin mu ci gaba muna wa mai martaba sarki da kuma babban bakonsa da muka yi bako yau a wannan majalisi na mai girma madakin zazzau alhaji munir jafaru san da yawa kuna jin labarinsa babban masoyin malamai da ɗaliban ilimi kuma alhamdulillah mai san. sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya goya mata baya muna cikin masoya ga marigayi mai martaba sarkin dutse Allah ya masa Allah masa rahama kuma abin da ya shafi eh, ba da goyon baya da taimakawa da shawarwari ga abin da zai sa lamarin musulunci ya ci gaba kullum a gaba yake Eh, muna roƙon Allah ta Allah ya ƙara masa lafiya Allah kuma ya ƙara taimakon sabi inda ya sa gaba kamar yadda muke wa mai martaba sarki addu'a Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa imani Allah kuma ya ƙara masa taufiki a mu ci gaba da za mu tashi yau akan wannan hadisi inda mun fara lamba ɗaya ko daga ma yustafadu min alhadisi eh, ma yustafadu min alhadisi hadisin shine hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da ta yi magana a kan barira tun da sau ɗaya muka karanta ba laifi mu ta karatunsa yau ko kuma da aka saba sai kuma mu je mu ji fa'idojin da suke ciki

وقلت إن حق مالك أن أعد هذا أن أعدها له نعم ولا أكي ولا أكي نعم أقول

Ah, da muka ji wannan hadisi a ah, hadisin aisha rabiyallahu ta'ala anha tana magana akan zuwan da barira ta yi barira kamar da muka yi magana a wancan karo cancacciyar baiwa ce aisha ta saye ta ta yantar da ita ta yanta ta kafin ta yanta ta kissar sayan nata shine zo a wannan hadisi da baiwa ce to baiwar kuma iyayen gidanta sun rubuta mata abin da ake kira almukataba almukataba shine a rubuta wa bawa cewa in ya kawo wani kuɗi adadi kaza kuma a yanka masa lokaci to zai zama ɗa yau idan yana da ƙarfin neman abinci yana aikatau yana samun kuɗi yana shigo masa to sai ya rika biya lokaci-lokaci har lokacin da zai biya wannan kuɗi kuma ajalin in yayi to shi kenan sai a to daga yau ya zama ɗa shine mene mukatab Eh, al-mukatab to mace kuma uh, shi ita barira a wannan hadisi mukataba ce an rubuta mata irin wannan wato alkawari ko akadi ko yarjejeniya to sai ta zo sai ta ce ka tabtu ahli na yi mukataba da mutanen da suka mallake ni ala tis a waƙi kan cewa zan biya su ƙuƙiya guda tara ƙuƙiya ɗaya shine dirhami arba'in yau zan ba su ƙuƙiya tara fi kulli amin ukiyatu kowace shekara zan ba da ƙuƙiya ɗaya eh. na azurfa ke ta ce fa'a'ini ne sai take yau aisha magana cewa ki taimaka mini mana da abin da zan biya wannan kuɗi saboda in huta Fakultu aisha ta ce sai na ce in a habba ahluki an da halahu, in su waɗanda suka mallake ki sun amince zan tattala musu wannan kuɗi zan samun musu wannan kuɗi ko tara wa wala ukili alhali su amince cewa ni ne zan ji kunci lamarinki wala'inki nawa ne wala'i shi ne a dangana mutum kamar nasaba zuwa ga wanda ya yanta shi wanda da kafin saukar da ayar gado kuma da na ambata mana wancan darasi idan mutum ko mutuwa ya yi wanda yake wala'i ƙarƙashinsa kamar zai gaje shi kamar ɗan gidansa ne kawai to wannan abun kuma mai daraja ne a ce kai ne ka yantawa ne kowa ne yana danganta kansa zuwa ga gidanka zuwa asalinka kuma kabilar ka za a rika dangana shi domin in ya zama misali wanda bawa ne ba a san inda asalinsa yake ba tun da suyo shi aka yi ba a san kabilar su ba to sai ya zo ya samu nasaba sai a dangana shi da wani shine za ku ji ana cewa wane wane kaza ne maulahu eh, a cikin littafan hadisi za ku ji ana faɗar wane kaza ne maulahu alji'u fi maulahu kuma ana zancen alimamin imamu bukhari ko ana cewa alji'u fi yawwa to irin wannan ne sai aisha ta ce in sun yadda wala'inki zai zama ni zan lamarin ki komai naki yana hannuna fa'altu to shikenan an taimaka miki zan biya wannan fa bariratu ila ahliha barira sai ta tafi wurin su waɗanda suka mallake ta ahliha nan shi ake nufi yawwa qalat lahum sai ta gaya musu abinda Aisha ta ce fa abau alaiha sai suka ce a'a mu ba mu yadda da wannan zancen ba faja'at min indihim sai ta dawo wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalisu. lokacin da ta shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune qalat sai take ga mu Aisha inni aradtu zalika ala ahli ni fa na ga waɗannan mutane na ce ga abin da kika ce za su yadda ki biya kuɗi kuma sannan wala'i na ya dawo hannunki fa abau amma sun ki sun ce su a'a ba su yadda ba illa an yakuna lakumul wala'u sai dai idan wala'i ya ci gaba da zama a hannunsu su sayar da ni ki ba su kuɗi kuma sannan in ci gaba da a danganta ni zuwa gare su ana fahimci a zancen? fa akhbarat aishatu annabiya sallallahu alaihi wasallam sai aisha ta biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari fa qala sai yace ha karbe ta ma'ana ki saya wa na lakum kuma ki sharɗanta cewa za ki saya amma da sharaɗin condition ɗin cewa wala'i ki ne ke da kika saya ba su za a barwa ba yace fa innamal wala'u liman a'taqa ai tunda dai su a hannunsu mukataba ce al-mukatab kuma a ƙa'ida kuma da zo a hadisi Almukatabu mukatabu abdun ma baqiya alaihi sai shi mukatabi bawa ne muddin dai akwai wani abu da ya rage a kansa bai biya ba tunda ba su yanta shi ba to wanda ya yanta shi ne wanda ya mallake don haka sai ga wa Aisha in kika saye ta kuma kika yanta ta to wala'i naki ne za ki sa wannan a matsayin condition a wannan yarjejeniya ta sayanta cinikin me ake cinikin bawa ko to me aka sa a matsayin sharaɗi wala'i kuma dama wannan babin kamar da muka ambata wancan mako menene babi ne da ke magana akan ashuruku fil bai'i kuma na ambata mana me bambanci tsakanin shurutul bai'i da kuma ashurutu fil bai'i ba kuma ta ba insha Allah shurutul bai'i shine sharuddan ciniki yawa ya zama akwai kaza akwai kaza babu riba ko babu jahala ya zama komai an san shi mallakar wanda ya mallaka ne wanda zai sayar ne da san wannan sunan su shurutul bai'i amma wannan zancen da muke shine ashurutu fil bai'i sanya sharadi ciniki ma'ana in kun kulla ciniki ka ce na yarda da wannan ciniki amma da sharadin kaza na sai motan nan amma da sharadin kayana da ke ciki sai an kai mun gida misali ba yanzu yanzu nan zan baka ba to wannan shi ake shi ake nufi da mene ashruku fil bai'i shin ya halatta ai sharadi a ciniki ko bai halatta ba to wannan hadisin yana nuna mana ya halatta an gane muddin da kun yadda shi yasa zaka ga cikin abubuwan da za ku rika gani in za ka saya a wasu abubuwan ana rubuta maka takarda a doguwa za ku gani ko a kawo maka shi in za ka saya online sai ka ga a ce maka conditions ko menene yawwa to sai ka ga galibin mu mu ba mu tsaya makaranta ko ka je banki ko za ka karɓi wani kuɗi sai a ce kawo ma doguwar takarda sai a kawai a yi turo maka inda za ka yi signesa kai kuma gaggawa kake kawai sai ka yaɓa a ka'ida shine ka tsaya ka karanta waɗannan conditions yawwa su eh, ita yarjejeniya muddin ba ta saba wa shari'a ba idan ko mai saye ko mai sayarwa ya sharɗanta kuma ko ɗaya ɓangaren ya amince to ta halatta kuma za ta zama bayan din eh za ta zama tilas ne a bita saboda almuslimuna ala shurutihim yawa musulmi suna kan sharuɗansu duk abin da kuka yarda da shi to ya zama wato wajibi ne kowa ya cika wannan sharadi ana fahimtar zancen insha Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Aisha ki karbe ta ma'ana ki saya amma ki sharɗanta musu cewa wala'in ya zama naki domin me, shi yasa kuka ga wanda suke da littafi za su ga an sa da jan biro ko ya fito kuru-kuru nan ita ce asalin shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina wannan hukuncin akai cewa me fa innamal wala'u liman a'taka wato kamar sanannen abu ne shi yasa ya zo da fa'u domin kuwa ai shi wala'i liman a taƙa na wanda ya ‘yantar ne ma'ana wanda duk ya ‘yantar da bawa ya ce je ka ka zama ɗa to wala'i nasa ne in aka tashi dangana shi zuwa ga wanda ya ‘yanta za a yi ba zuwa ga wanda ya sayar da shi ba wanda ya sayar da shi ai kun ga masa wata baiwa ba kawai ya karɓi kuɗi ne kuma ya bar shi a cikin bauta ana fahimtar abin insha yanzu saboda babu zancen bayan shi yasa duk ba ku san waɗannan abubuwa ya ce faƙalat aishatu fafa'alat aishatu sai aisha ta aikata haka ma'ana sai aka ciniki kuma su suka yadda sun maƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nasi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a cikin mutane fa hamidallaha wa afna alaihi yayi ba wa Allah yayi godiya gare shi sun maƙala sannan yace amma ba'du fama balu rijalin me ya samu wasu mutane ne ya yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah waɗanda suke sharɗanta sharuɗan da ba sa cikin littafin Allah za mu zo mu je me ake nufi da kitabin lahani yau ba ana nufin nassin qur'ani ba yau domin kun ga an shi kansa wannan fa innal wala a taƙa? ai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi an fahimta yawwa dan sa kitabul nan yana nufin shari'a gaba ɗaya da ƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa na to memory ne kai na ha wancan satin mun yi da 79 ko ba su yin shiga ba kuwa wanne ne aka tsallake na ba ba a yi na saba'in da shida ba ta wannan lissafi ne kwa gyara shi ya eh, yi insha Allah ka daidaita? ta yi ci gaba? ana fahimta insha Allah? yace kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil duk sharadin da ba cikin littafin Allah to ba daidai bane yawa fa wa in kana mi'ata sharti ko da sharti 100 ne inda ya saba wa shari'a to ba za a karbe shi ba yace qada'ullahi ahqqu nan hukuncin Allah shine fi cancanta kuma nan ahqqu qada'ullahi ana nufin hadda qada'u rasulihi kuna fahimta yawwa domin eh, duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta to Allah ne ya hukunta ba don saboda manzan Allah shi ne Allah ba amma saboda dama ɗa'ar manzo ɗa'ar Allah ce Allah ne ya wajabta mana sai an bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar abin insha da da kar mutum ya amfani da wannan ya ce abin da ake nufi sai abin da ke cikin alkur'ani domin shi kansa asalin wannan lantar na wala'in ai cewa alwala uliman a ataka kun ga daga ina yake daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma shine hukuncin karshe a wannan babi sai kuma yace wa sharutul lahi awsaqu Sharaɗin Allah shine mafi aminci eh sharaɗin da Allah ya sa to yafi zama yafi zama abu mai ƙarfi kuma yafi aminci aminci igiya ce mai ƙarfin da ba ta tsinkewa wa inna malwala'u liman a'taqa da kuma nanata a cikin mutane wala'i na wanda ya yanta ne da haka daga yanzu duk wanda ya sai da bawa to ba zai ce sharaɗi ne dole shi ya mallaki wala'insa ba waye mai wala'i wanda ya saya kuma ya yanta shi amma da yana so wala'in ya zama nasa to ba zai sai da shi ba sai ya yanta shi in ya yanta shi wala'i nasa kakan aka tashi neman ko aure zai nemo ina za a je sai a je gun danginsa kuma sannan in wani abu ya faru dangane da shi tun da yanzu ya zama ɗa kun ga fa'idar wala'in idan wani abu ya faru ga wani daga cikin famili in aka tashi neman a tattaro taimako to har da shi wancan wanda aka dangano shi cikin famili kun ga ashe za a amfana da shi ko hakanan shi ma kuma zai amfana da irin wannan abu misali in wani ya yi kisa ko na kuskure ko na ganganci za a biya diya in ba an yafe kisan aka ce za a biya diya to kun ga suwaye masu kawo wannan diya aƙila ne to daga ciki in ya jiwa wannan waɗannan 'yan uwan a matsayinsa na ɗan gida waɗannan aƙilan da ya danganta kansu zuwa gare shi su ne waɗanda za su biya a madadinsa kuma an shi ma fa'ida ce gare shi an fahimci abu da haka zancen kamar an ɗauko shi ne ya zama ɗan gida yantacce duk abin da ‘yan gida suka cancanta to shi ma ya cancanta ga ko wanda zai ‘yanta shi an shi ya fi cancantar wannan abu a wanda ya sai da shi bai ba shi ‘yanci ba mun gane abin insha Allah shi yasa duk hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wallahi in ka zauna ka nutsu kaga la a'dala minhu babu hukuncin da ya kai shi adalci nabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya zalunci kowa ba haka wannan ba magana ce ta cewa saboda matarsa bace shi yasa ya bata gaskiya a'a ko ka kalli abun shi ma kansa da dangana abun zuwa ga haka na ga dama saboda ke a nan gidan kike matata ce don haka a yi wannan ba haka yake ba cewa fa innamal wala'u liman a'taka ashe illar ma'ana sababin hukuncin shine mai itaqi yawa duk wanda ya yanta bawa ko al'isku, wanda duk ya yanta bawa to shine wanda ya mallaki wala'insa kun kuma fahimci dai me ake nufi da wala'in insha Allah to wannan dai mun maimaita karatun nafsin hadisin ne za mu koma ah, karanta fa'idoji kuma yadda muka ambata wancan karo wannan hadisi yana cikin hadisai yan gata da suka samu sharhin malamai da yawa aka fito da hukunce-hukunce da fa'idoji masu yawa in aka ɗauko aka haɗa har da ƙistar soyayyar barira da mijin nata ko da yadda wannan abu ya auku yawwa duk in ka haɗa malamai akwai wanda ya fi da hukunci ya kai ɗari hudu kamar da Ibn hajar ya ambata duka daga cikin wannan hadisi duka hmm. mamaki daga ina za a fito da zance 400 to mu yanzu nan iya abin da malam ya fitar mana abu guda goma sha nawa ne wajen sha bakwai ko yawwa wajen goma sha bakwai Allah ya ba mu ikon karance su a wannan ba dai zaman ba ko <laughs> wannan zaman ba zai isa mu gama dukansu ba sai mu fara al'awwal abu na farko da za a fahimta daga wannan hadisi shine mashru'iyatu mukatabatil abdi cewa a yi mukataba da bawa shari'a ce ma'ana halal ne wannan shari'ar insha Allah na'am ba zan wuce wannan wurin ba gaskiya sai mun yi ƙara godiya ga mai martaba sarki akan kular da yake yi wallahi dangane da injin za ku ga ana ɗauke ne fa kawai ku ga sakon ko minti ɗaya ba a yi ba injin kawai a shirya waɗannan bayan Allah suke wasu wuraren wannan abin sai ga yana da wahala yauwa eh, kuma kullum wannan abin da kuka gani duk abin da ake yi na masallacin nan da ne duka masarauta dutse ita ke ɗaukar da kuɗin diesel da waye duba yadda diesel yake tsada wani abu ne da gaskiya in a wasu wuraren ne za ga wasu mutane ne masu ihsani wasu masu taimako suke ko kawowa agaji ma'anan gaba ɗaya komai in ba su ke muna roƙon Allah ta'ala ya farka da alheri Allah kuma ya ƙara ƙarfin gwiwa wajen taimakawa addini ah, mashru'iyyatu mukatabatil abdi shi shar'anta wannan doka cewa ya halatta bawa a yi masa mukataba E, ma'anar mukataba kun fahimta bawa akwai bawa da ake ce ma na ambata mana rannan ko kashi kamar uku bayi na mutum bawa da ake yi lokacin da ake bauta akwai al'abdul ne. alƙinni in an ce alƙinni shine wanda yake babu komai na yanci tare da shi an fahimta bawa ne sirfan gaba da baya kawai bawa ne to akwai kuma mukatabi mukatabi shine wanda aka rubuta masa in ya biya kaza ya zama ɗa akwai kuma mene mudabbari mudabbari shine wanda mamallakinsa ya ce in na mutu ka zama ɗa an fahimta Shi ne shine mudabbari mana ila adbartu in na juya baya na faɗi na mutu to ka zama ɗa ne ake cewa mene dabbari to shi wannan shar'ancin mukataba wannan hadisin ya nuna halan ne a yi mukataba kuma da bai halatta ba da kin farko sai manzan Allah suna ce wai waye ma ya ce su rubuta mata mukataba ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan zancen ba sai ce a saye ta tana cikin wannan mukatabu to kuma wannan shi ma wani hukuncin ne daban za a zo kansa shi ya halatta mukatabi a saye shi ko sai abdi kinni shine za a saya shi ma akwai sabanin malamai a kai, amma wannan hadisin hujja ce kuru mai karfi akan halaccin bawa mukatabi a saye shi ana fahimta to wannan hadisin ya nuna wannan yace li annaha tariqun ila takhlifihi domin hanya ce ta fidda shi min rizqi daga bauta mafakki waqabatihi da kuma warware masa wato a bashi yancin sa ayi emancipating din sa fidda shi daga bauta yace khususan musamman ma'a quwwatil abdi idan bawan yana da ƙarfi alal kasbi akan wuta, zai iya aiki ya samu abinci domin idan ya zama zai iya lebu zai iya zuwa ya samu aiki zai aika in mace ce ta je ta samu kuɗi kaga ai za ta iya tara wani abu to in za ta iya tarawa dan an rubuta mata cewa in kin biya kaza kin zama ya to ba laifi bane dan an yi wani amma wanda kaga ba shi da lafiya ba zai iya yin aikin komai ba to in an rubuta masa kaga wahala ya iya samun abin da zai biya wa salahihi kuma in ya zama cewa nagari ne yawwa Eh, in ya zama na gari ne in an yanta tashin ma an ga akwai amfani amma wanda ba mutumin kirki ba za ka ga ai ba za a yi kwaɗayin ma yanta shi wasu su ne tasarrufihi kuma in ya zama cewa mutum ne wanda shi kansa mai iya kula da dukiya ne ba mai almubazzaranci ba ne sannan ya ce Fafi, ha ajirun kabir yin wannan akwai lada babba shi ne ba din eh. kun ga fa ba zancen yin yancin ba wai a bashi yancin ba a'a a buɗe masa ƙofar da in ya biya kuɗi zai zama ɗa shi ma akwai lada sai ina aka samu wannan ya zama abin lada ne tun da harka ce ta kasuwa ko ya ya koma ya zama abin lada saboda nassin alkur'ani Allah ta'ala ya faɗi a suratun nur والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم in alimtum fihim kaira. kun yawa waɗanda suke neman alkitaba kun ashe wannan ayar ma nassi ce kurukuru akan shar'ancin wannan maganar a rubuta wa bawa mukataba ko kashi wallazina yabtaguna alkitaba waɗanda suke son a rubuta musu mukataba daga cikin ma malakat aymanukum abin da damar ku ta mallaka bayan ku kenan fakatibuhum kun gani fakatibuhum to nan akwai wata magana kun ga wannan fakatibuhum umarni ne ko ba umarni ne to a shari'a al'aslu fil amri me yawwa al'amrul mujarrad عن القرائن يكتبي الوجوب shi umarni asalin aka yi shi to wajibi ne in Allah ya ce ku kaza to wajibi ai sai idan akwai wani abu da ya nuna rashin wajibci to amma ku duba shi wannan umarni ne da ya zo da ƙaidinsa ƙaidi kuma a cikin nassi da muttasil ne kuma ku gane ba yawwa lafazi ne da fakati bukun da ke ciki kowa ya shiga ciki ko an yi kaidinsa kuma sannan kondishin gaba ɗaya kowa shiga sai aka ce in alimtum fihim khaira to sai malamai suka ce wannan in alimtum fihim khaira yana nuna mustahabbi ne a yi wannan umarnin ba wajibi ne an fahimci abin yau tun da an shar'anta abun an ce in alimtum fihim khaira in kun ga alheri tare da su amma wanda kuka ga in kun yanta tashi ma ba zai canza mummunan halinsa ba ba zai kaza ba ashe ba wajibi ba ne ku yanta an gani ko ku rubuta musu mukata ba insha Allah an fahimta ah, sannan kuma ga hadisi daga manzo sallallahu alaihi al-mukatabu abdun ma baqiya alaihi dirhamun min kitabatihi ki mukatabi bawa ne muddin dai akwai ko da dirhami ɗaya ya rage ya cika ya biya ya zama ɗa to sunansa bawa kaga ashe kenan in ba a riga an sai da shi ba to su yana nan a bawa to sai kuma a zancen wannan don haka dai asali shari'ar musulunci ta zo mana da halaccin a yi mukata ba shi kenan abin da darasin farko ke nuna mana an fahimta insha Allah darasi na biyu daga wannan hadisi annal kitabata takunu mu'ajjalatan ala aqsati cewa ita wannan kitaba ɗin, kar ku ji lafazin kitaba ku ce rubutu asalin abin da ake nufi da rubutun dama shine wannan na maganar a bauta din a rubuta masa saboda ajali shine ya sanya kasancewar abin ana sa masa ajali ba yanzu za a yi ba ba shi sa ake cewa a rubuta a rubuce to wannan rubutun daga nan aka samo sunan shi tam din gaba daya to an annal kitabata takunu muajjalatan ana sanya mata ajali ne nan gaba ala aqsaqi ana biya wato kashi kashi shine aqsaq installmentally yawa a bada wannan bayan wani wata kuma a bada wannan ko duk shekara a bada kaza ko duk wata uku a bada kaza shine ma'anan al qasat daga qist qist kashi kashi yawa yadfa'u hal abdu shay'an fa shay'an shi bawan zai rika bayarwa kashi bayan kashi a hankali a hankali yawa li'annahu hina aqd al-kitabati domin ko shi bawa lokacin da aka kulla wannan yarjejeniya ta kitaba la yamliku shay'an bai mallaki komai ba eh lokacin da aka rubuta cewa kaga zo daga yau nan da shekara uku mun buga maka naira kaza in ka bayar ka zama ɗa to kaga lokacin da aka rubuta wannan agreement din cewa an rubuta maka ai ba shi da kuɗi da yana da kuɗi take ma zai bayar ana fahimta yawwa don haka sai aka sanya abun ya zama da ajali fasarar ta'jilu fiha laziman aka sanya ajali tilas ne eh tilas ne a sanya masa ajali a rana ɗaya za a ce biya ba wa min huna a ba'd al-ulama ha? wasu malaman daga nan ma suka ɗauko ma'anar wannan sunan al-mukataba daga wannan rubutun ajalin ne aka samu wannan sunan terminology din aka same shi mun gane wannan shi ma to yau zancen namu wani zai ce duk zancen ne kuma yanzu ba bayi hmm? amma ilimi ne kuma ko ba komai za ka koyi yadda ake istin batsin hukunci daga hadisi ko yawwa kuma akwai komai din zancen manzon Allah sama salama a kullum mai fa'ida eh. abu na uku jawazu Taslimin تسليم al المؤجلة halaccin gaggauta miƙa su wannan kaso-kaso waɗanda aka jinkirta biyansu ɗin nan aka ce sai nan da shekara ko nan da shekara tara kamar ita ko ita da aka rubuta mata bari da a shekara tara ko yawwa to ya halatta jinkirin a gaggauta su a biya take da takhlisil mukatabi dan a kubutar da shi wannan bawa mukatabi minar riƙi a fidda shi daga bauta ajilan yanzu yanzu kun fahimci wannan in an rubuta an ce barida za ta biya ukiya tara a shekara tara kaga kenan duk shekara ana jiran ta bada ukiya daya a shekarar fa in ta bada ukiya ta sofa ba za ta komai ba tana nan a baiwa har sai ta biya shekara ta biyu da ta uku da ta hudu sai an je shekara tara ta biya na taran nan na ƙarshe shi kenan ta zama ya an fahimta to shin yanzu a shekarar farkon nan ko shekara ta biyu kafin dai taran nan ta ƙare ya halatta a ɗauko wannan kuɗin gaba ɗaya ƙuƙiya taran nan a miƙa gaba ɗaya shi ke nan ta fita daga wannan mukatabancin ta fita ma daga bautar gaba ɗaya wannan hadisin ya nuna halaccin haka tunda da aka zo aka nema a gun Aisha kin shi yasa ta zo ta ce fa aini ni ki taimaka mini kuma Aisha ta ɗauki kudin ta miƙa baki ɗaya, ta saye ta baki ɗaya. Kunga sai ta zama mallakarta ashe ya halatta a gaggauta wannan installment din maimakon a jira har lokacin su ya zo to a da su lokaci guda daya kuma bautar ta kare ya halatta wannan hadisin ya nuna mana halaccin yin haka wa huwa ma'khudun min barira bi aisha ala kun gani wannan an same shi ne daga yadda ita barira ta nemi taimakon aisha akan ai mata haka din kuma hakan annabi sallallahu alaihi wasallama ya da izini ai abu na hudu jawazu ilmu mukatabi halaccin sai da shi mukatabi bawa yana cikin wannan hali na zamansa mukatabi ai kun ga fihi riqun wa sha'ibatu mene wa sha'ibatu itqi yawa yana da bauta amma bawa ne shi amma kuma akwai wani dan sofa ne na kanshi kanshin yanci da ya fara samu tunda har an waiwaye shi an ce ka kawo kuɗi ka zama ɗan yanzu a cikin ɗaruruwansu in aka zo aka ware ɗaya aka ce kai kawo kaza nan da ka zama biya ka zama ɗa ai ka ga zai farin ciki daga sauran yan uwansa ko ba zai ba saboda me an fara alamar fito da shi daga bauta to yanzu shine hukuncin da yake mana zamu zo tattauna a kan. ya halatta wanda yake cikin wannan irin yanayi ba bawa ne sirfan ba ya halatta a sai da shi malam yace jawazu bai'il mukatabi wannan hadisi ya nuna mana halaccin in bawa yana cikin wannan yanayi na alkitaba an rubuta masa shi mukatabi ne to ya halatta duk da haka a sai da shi li annan nabiyya kun gani kun gani da ake kafa hujja li annan nabiyya domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam azina li aishata fi shira'iha yawwa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa aisha izinin ta sayi barira barira kuma me ce ce mukataba ce tun daga ta ce katabtu ahli yawwa mukataba ce wa bariratu lam ta'ti aishata illa li talabil auni ita ko barira bata zo gun aisha ba sai dan neman wato a taimaka mata yace wa qad mana'ahu ba'd ulamai amma wasu daga cikin malamai sun hana hakan sun ce mukatabi inda dai yana da wani sofa ne na yanci kamar mudabbari ne cewa idan mai gidansa ya mutu shi ma ya zama bawa da akwai wani ɗan ƙanshi ƙanshin zai iya fita daga yanci to ba za a sai da shi ba wasu malaman sun fi haka wa ya yahtajuna ila jawabin an hadha alhadisi to shine malamin yace su ko wanda suka hana dinnan to suna buƙatar su ba da amsa dangane da wannan hadisi ko wacce amsa za su bayar gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izini ai kun gane wannan zancen wani lafazi ne na ladabi da malam ya yi amfani da shi maimakon ya ce kaman kalafa hadha al fala hujjata lahu ko ko ya zafi akan duk wanda ya saba wannan hadisi to kaza da kaza ko ya kace kace da shi to bai haka ba sai ce wanda duk ya saba wannan yana buƙatar ya ba da amsa me zai ce dangane da wannan hadisi hmm? ga shi wannan yana koya mana ladabi a matsayinmu na ɗaliban ilimi saɓani da muke da shi a tsakanin juna kullum ina samu wannan damar ina shigowa yauwa saboda dai mu taimaka wajen ladabtar da junanmu irin wannan saɓani da yake shiga tsakani ya hana fahimtar juna in akwai kofar da za a yi maganinsa alheri ne ba kaɗan ba wanda kasan shi kasan tafiyarsa da fahimtarsa ko kuka saba a wata mas'ala musamman kuma mas'alar da ya halatta a saba eh, mas'alar da ya halatta a saba mas'ala ce ta fi jihu yawwa to ba a ba a mutum gaba ɗaya a kan a ce abu kaza da za a duba kaza dai da ya fi hmm? abu kaza a duba kaza man da an taimaka hmm? ka nuna wa mutum asali shi ba matsayin gaskiya ba ne kuma ka zo ka ce matsayin Allah hmm? haka za ka ji wani ya faɗa eh kwana matsayin Allah ne matsayin manzan Allah ne matsayin gaskiya ne babu alheri a zuciyarsa wannan kalmomin suna rufe ƙofar shiryawa eh babu mutumin da zaka gaya ma wannan kuma daga baya zo ya saurare ka kullum ni ina ba mu waɗannan darussa waɗanda muka gani a gun malamanmu da muka zauna muka karatu a gun su wallahi ba ma jin irin wannan lafuzan tsakaninsu da waɗanda ka saba musu kullum za ka ji suna abin nan magana ta ladabi da bayanin kai fa kwaɗayi kake wane ya shiryu ya fahimci gaskiya in ku kana kwaɗayin ya shiryu ya fahimci gaskiya ai ba magana ce ka sirfa masa zagi ka nuna wulaƙantacce ba ne ka ɗauko wasu sunaye da za su tsafkanta shi a idan duk duniya musamman yanzu ba sai ka yi wa'azinka iyayen kaɗan ne za su gani kama haka bai yan kaɗan yanzu kuwa duk wanda yake so me yasa nace wanda yake so wanda ya tsaya ya damu ya tsaya duba ya gani amma in mutum yana so ya gani din to zai gani da mai hankali ko da mai garma garma ko da marar hankali da mai shaye-shaye ko da mai nutsuwa da mai ilimi da babban jahili da gajeren da karamin jahili da murakkabi hmm? da makiyi da masoyi duk za su kalli maganarka ka ko ya kamata ka auna kafin ka faɗi wani abu kuma mutane suna auna hankalinka gwargwadon abin da kake faɗi ko ba ka ba ne? Eh, don Allah mu taimaka mu rika sassauta lafazi ko da an saba wani lokacin matsalar ko da ta aƙida ɗin ce wani wani ba da gangan ya kauce mata ba gaske ce bai fahimta ba eh shi neman gaskiya yake shi tsammaninsa abin da yake kai hakan nan ba wata gaskiya in ba wannan ba to akwai riba sosai in ka bi shi a hankalin ya fahimta ko a cewa aka duk wanda ya karkace kawai tsakaninka da shi sai zagi da ka sauke masa daraja sannan ya karbi gaskiya ba haka bane yawa akwai wanda ya cancanci zafi to amma in kai ɗin ka cancanci kai masa zafin in kana da wata eh, kima da wani karfi ko da wani iko da wata sarauta a kansa shine za ka yi masa kamar da daftarwa amma in yana ganin kamar kai ba komai ba ai gara kai masa hanyar da zai shiryo wannan dai duk mun sha faɗarsa yana dai nanatawa ne saboda wani abu ne da ya damun kullum kuma na san dai yana damun ku a cikin yadda al'amuran addini suka koma a ƙasar nan tamu da ya sha ya jawo mana matsaloli da yawa da muke buƙatar dan Allah mu waiwayi halayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amalarsa da mutane duk wani ɗan adam da za ka yi koyi da shi a duniyan nan wallahi bai kai manzon Allah sallallahu alaihi hali mai kyau ba ko akwai haka in ka ce an samo ai wani malami yayi zafi an samu wani ya yi zafi to annabi sau da sallama shi da wanda suka saba masa shi ya saba yi ne ko ba haka bane kan yi zafin amma galibi akan me ko ba zafi ne na ko zagi da ashariya da cin mutunci da sauke daraja ba hmm? zafi ne na lafazin yadda bai faɗe shi ko me ya samu wasu mutane ne suke kaza mafi yawan zafin bane ke ke kenan ma balu akwami ma balu rijali me ya samu mutane ba magana ce ta har da wani ka ji misali a masallaci ya dankwala a shari'a hmm? yaro da yake zaune a gabansa yana ji don Allah zai fahimci nan gaba cewa a shari'a laifi ce kuma a masallaci wani ma a kan mumbari Tumbari ko wakiltar annabi ce Allah ta'ala ya ce mu don Allah mu fahimci addinin nan babu fa wanda ya mallake shi ba wa bane ba naka bane ba na kowa bane na Allah ne Allah shi zai sa addinin nan ya ci gaba in an saba Allah aka sabawa ba ni aka sabawa ba ba kai aka sabawa ba zaka ka kwantar da hankalinka ya zama abin da ke tsakaninka da kowa Shi ne faɗa masa gaskiya to ka faɗa masa gaskiyar man yadda zai ɗauka kuma da cin mutunci da zagi baya buƙatar wannan abu ba a aiko ka ɗan sanda a kan kowa ba ba dalilin da zai sa ke ka tilasta wa mutane kawai iya mahangarka ita ce kawai zai za ka ba buƙatar zagi ko da ka fahimci abu duk hujjoji a hannunka suke za amso ka kwantar da hankalinka ka tausayawa wanda ya karkace daga hujjan nan ka jawo shi man shi ma ya fahimci wannan hujja bai bi alheri ba wannan uslubin da malam yayi amfani da shi kenan anan yace wa yahtajuna ila jawabin an hadha alhadisi sai eh, su waɗanda suka hana a sai da mukatabi to suna buƙatar amsa dangane da wannan hadisi yace wala jawaba indahum yakfi bil uduli anhu ba su da amsar kuwa da ta wadatu a ce za a bi ta a rabu da wannan hadisi an fahimci abu yawa ku duba ku gani ya fito da gaskiyarsa ba tare da jirgin da tsanani akan kowa ba yace wa mimman qala bi jawazi bai'ihi al-imam ahmad daga cikin waɗanda suka tafi zuwa ga halaccin a sai da mukartabi akwai imam ahmad bin hanbal duk da shi malamcin da yana mazhabar hanbaliya wani ya nuna maka akwai saɓani dai akan matsala din. su malamai sun halatta wasu suna ga bai halatta ba amma dai wannan hadisi na aisha hujja ce kuru-kuru akan cewa bawa in yana cikin halin wannan yanayi na alkitabatu cewa shi mukatabi ne to ya halatta a sai da shi wanda ya sai da shi kuma ya yanta shi har ya sharɗanta cewa wala'i na kare. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba da izini Aisha ta haka kuma ya kafa hujja ce innamal wala'u liman taqa karshen zance shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta insha Allah darasi na biyar a wannan hadisi lokacin inji biyar? ha to mu ga ko za mu gama wannan insha Allah sai mu tsaya kansa yace anna sharɗar wala'i filbai'i ba batil shartan wala'i a cikin sai da ba mukatabi bai halatta ba Ba batil ma'ana shi ne sayarwa ya sharɗanta cewa wala'i nasa ne yace li anna alwala'a lil mu'tiqi la lil ba'i yawa ngani eh, dan shi wala'i na wanda ya yanta ne ba na wanda ya sayar da bawa ba hmm, ba na wanda ya sayar ba ne kunga wanda ya sayar ai ba ya riga ya rabu da mallakar kuma ya karɓi kuɗi a kanta haka yanzu bawa ba nasa ba ne haka ya ce ya sharɗanta wala'i ma nasa ne wannan ba shi da shi ya ce fahuwa luhmatun ka luhmatin nasabi shi wannan wala'i ɗin kamar dangantaka ce ta jini daga an ce wane wala'in sanaku ne to kamar tanku ne ɗan gidanku ne abin da ya shafe ku ya shafe shi in ana mitin na familin hadda shi a ciki an gane duk da kun ga bawa ne to amma kuma in dai ku kuka yanta shi to ɗanku ne an gane abin yadda ɗanku da kuka haifa na jini yake to haka mai wala'i a gidanku yake haka ka'ida take a lokacin da ake da wannan ba yace yu'addu naf'uhu ala haka ne ko yu'addu naf'uhu ala man an'ama ala al-atiqi bil ana lissafa ana considering nafuhu amfaninsa ne alaman al'ama akan wanda ya yi ni'ima alal atiki akan shi bawan nan da aka yanta bil itki ta hanyar yanta shi ko yawa al shi ne wanda aka yanta shi shi ne atiq hmm. la alaman hu, ba wai wanda ya sayar da shi ba a kaza hu kuma ya karɓi kuɗi ba wanda ya sai da shi ya karɓi kuɗi ai ka ba wani abu na baiwa da ya masa da aka da siyo shi inda wanda ya siyo ɗin ya ga dama sai ya ce mukatabi ya siyo to kuma yanzu shi ma zai ci gaba da barinsa a matsayin mukatabi to dama wannan kuma shine sirrin da ya jawo aka yi saɓani waɗanda suke cewa mukatabi ba a sai da shi cewa suka to in aka sai da shi shi wanda ya saya fa bawa ya saya in ya dawo mallakarsa zai iya cewa shi da yadda da maganin mukataba ba ya mai da shi kawai bawa ne kin ne wanda babu maganar yanci tare da shi to kuma an mai da shi baya ai shi bawan to shine malaman suke cewa dan me za a mai da shi gashi ya ji kanshin yanci kuma za a mai da shi halin da an tafi da yanci an fahimci abu yawwa to amma ga shi wannan wanda ya saya shine ne ya yanta shi to wannan yantawar ni'ima ce kamar da aisha ta yi wa barira radiyallahu anhuma yace la ala huwa ba'ahu wa akhadha thamanahu fa hada min tamami adlillahi fi ahkamihi wannan yana daga cikin adalcin Allah a hukuncinsa hmm. wallahi ku karanta لتفيد السكيم باب الاصول الفقهيه لقواعد الفقهية الأشباه والنظائر لتاب الأشباه والنظائر السيوطي باب مسألة قواعد فقهية جنها فائدة صوصي لقواعد الأحكام لا لا أبنا ابن ابي العز ابن ابي العز العز بن عبد السلام yawa littattafai ne da za ku ga sirrin shari'a ku fahimce shi wannan ilimin na makasidin shari'a yana da muhimmanci sosai za ka riƙa gano adalcin da ke cikin wannan shari'a wanda rashin saninsa ne zai sa muna zaune abu ana ta so-kan mana dokokinmu na shari'a kaga mutane har suna ganin kamar ba komai duk shari'an nan da Allah ta'ala ya ce a yi kaza wanda ya kaza a yi masa kaza wallahi babu wani hukunci da ya kai wannan abin adalci duk inda wani dan adam zai zauna a wani parliament an yi kaza an yi kaza a ce ye da kuma naye duk wannan abin ba za ka haɗa shi da hukuncin Allah ba Allah shi ya san abin da ya halitta Allah ya alamu man khalaqa hmm? wa huwa al al khabir shi ya halitta ɗan adam ɗin ya san halinsa ya san yadda yake tunani ya san future abin da zai zo ya zama amma kai iya yau ka sani kawai sai ka zo ka ce masu kaza sun fi yawa masu kaza sun yi complain duk wanda ba sa surutu ba sa rubutu shi ke nan ba a san da su ba wannan ba adalci ba ne kuma wani haka rayuwar mutu ke yanzu wanda da yake da baki zai faɗa a ji to shi ke nan, shi ne mai gaskiya in ku kai shuru to ba a san da kai ba duk duba wannan abin da ake ciki yanzu ana irin kisan da ake wa musulmi yanzu a Najeriya hmm? kisa gari guda fa a tashe su gaba ɗaya a fidda su daga gidansu kwata-kwata sun bar garin ba noma ba komai suna idp shekara goma sha wani abu duk wannan ba a zancensa amma ana an je an gaya ma wani shi kuma ya ɗauka ya amince ya gamsu saboda waɗanda suka gaya masa sun fi gaskiya cewa ana kashe kiristoci wannan abu kuma bai tsaya ga ana kashe kiristoci na'am ko kuma ana kashe musulmi bal kisan da ake wa musulmi ya fi yawa hmm? kuma duk ba matsala ce ta ko gwamnati ce ake kashe waɗannan babbalantana a ce wasu al'umma ne suke jin to amma kun ga aka liƙa cewa aka yi 'yan tsaurin musulunci aka fito haka aka faɗa hmm? Allah zai kyauta saboda wani abin da ake nufi yawa ana so dama a zo a hari dokoki da suka ce wanda ya zagi annabi kaza da kaza to waɗannan ake so dama a cire a daina yin su shari'ar ma a cire ta ce ita ce ta jawo waɗannan saboda su wanda suka yi karar ai sun san me suka rubuta wannan abin da suka rubuta shi za a kalla Allah ta'ala ya kyauta Aka wallahi mutashi ne karatu eh, yan uwa musulmi mun zauna kamar da nake ambata mana ran nan sai mun koma wayoyi da kallon waya kullum kullum kuma sai entertainment kullum kallon abin nan bibiyar series na waye da menene duk abin da zai amfane mu a duniyan nan da cin mutunci ne ake mana a yi rubutu ma a bayyana wa duniya ga abin da muke ciki duk wasu ba ruwansu da abin ya zo kuma hankali ya tashi ka rasa inda za ka shiga kuma muna da ƙwararru a fannoni cewa da za su iya rubutu su bayyana wa duniya halin da muke ciki Allah sa Allah ya kyauta eh Allah ya kyauta ko mu karasa ko da ke minti biyar in taku ta kare ma gaba ɗaya ko ah, yawwa wa ammal bai'u fa sahihun amma shi cinikin ya inganta لأن النبي صلى sallallahu alaihi wasallam lam yubtil al-aqda annabi sallallahu alaihi bai bata wannan eh, alabinan cinikin ba bi mashtaratahu awliya barira ala aisha saboda wannan sharɗantawar da su masu sayar da barira suka sharɗanta aisha cewa su za a baiwa wala'i ai kun ga bai bata cinikin ba cewa a yi cinikin haka amma ke ki sharɗanta naki ne kaga ba a rusa wancan cinikin ba da aka ratsin. asali ya halatta sai idan ya zama bai dace da shari'a ba to sharaɗin da bai dace ba shi za a soke ba tukin da alalata ba ana fahimtar abu yau ashe nan in kuka yi yarjejeniya za ku yi ciniki tsakaninka da wani to in akwai conditions a ciki to ku yi agreeing akan wannan conditions yauwa ni in karanta kai ma ka karanta ka yarda da kaza da ka karanta to sai ka yadda sannan za ka yaba hannunka akan wannan takarda in ba ka yadda ba to kar ka sanu sai ka ce ni guri ka za ban gane ba sai a ce kira lauyanka sai ya zo ya karanta sai ya fassara maka ko in aka yi interpreting sai ka gane sai ka ce eh to na yadda ba ka yadda ba ko sai ka ce sai a ce to mana abu mu haka sai ka je wani gurin ka ba, ko ba haka bane tunda kowa sharaɗinsa yake gabatarwa Eh, ba wai laifi ne za ku ga wannan ko bankuna ko wasu kamfanoni su rubuta maka shari'i ba laifi suka yi suna so disclaimer ne kuma kowa na yin wannan zai faɗi cewa in aka yi kaza ba ruwana in aka yi kaza ba zan biya ba in aka yi kaza aka za gani a kamfanonin takabul insurance za su faɗa eh, sharaɗi ne kaza in ya saba kaza to ba za mu ba in ya saba kaza za a yi to nan duk ba matsala yawa sharuɗa ne kai da ka karanta in ka amince ka sa hannu to shi ke nan, sai a tafi a haka in ba ka amince ba shi ke nan, sai ka bar musu abinsu sai ka haƙura akadin ba da kai za a yi ba sai a yi da wanda ya yi. amma asali ba cinikin ne ya haramta ba kun fahimci wannan yau shi ne darasin ana ita wa inna ma a fada an na sharɗa batilu kawai abin da hadisin ya nuna shi ne sharaɗin batacce ne to yana ga sai mu tsaya a nan Eh, in muka tashi eh, darasi na gaba sai mu tashi a lamba ta shida kenan ko Allah ta Allah kara mana fahimta Allah kuma ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ya sa mana albarka a rayuwa wa asiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أمين شاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ƙara mana lafiya da nisan kwana mai amfani amin tare da kai da ku baki ɗaya ya ce bayan haka malam tambaya ta a nan sharaɗi a cikin ciniki shin idan ya kasance mutum ya sayi mota a misali sai suka yi yarjejeniya a kan sai ya je wani gari ya dawo zai bashi sai motar ta samu matsala har ta kai ga kusan rabin kuɗin da aka sayi motar shi zai gyara ta shin abin koya abin zai kasance to idan aka yi ciniki kuma aka yi sharaɗi asali shine wanda duk aka ƙulla cinikin da shi shi mai saye kenan ya riga ya ba da kuɗi wannan abun mallakarsa ne an fahimta yau mallakarsa ne haka idan wani abu ya faru na hatsari shi ne ya samu matsala ba za a cin da dama a ƙa'ida zai je in ya gama abin da yake ne zai dawo da ita amma dai mallakarsa ne amma in aka binciki da ganganci in da ganganci a ciki wannan shi ne za a ɗora ma wancan in ba haka ba hasara ce da ta sami wanda ya mallaka waye koyi mallaka wanda ya biya kuɗi yanzu wanda yake nasa ne Ana fahimtar abu hmm. Allah ne kyauta hmm. barakallahu fiku نعم alaikum السلام نعم idan ya bayar eh, waɗanda suka yanta shi su da suka wanda in ya har ba wani ne ya saye shi ba da aka rubuta masa cewa in ya ba da kuɗi kaza ya zama ɗa to wa yanta shi dai ai su ɗin ne yawwa don haka wala'insa nasu ne Eh. yauwa yawwa eh da shi kenan yana nan a gunsu eh, amma tun da suka bari Aisha ta saya kuma ita ta yanta ta zai ita ce mai wallahi shine zancen barakallahu